Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta ce ba za ta gudanar da bikin ranar yara ta duniya da ake gudanarwa a ranar 27 ga kowane watan Mayun kowace shekara. Gwamnatin jihar dai ta ce bikin na wannan shekarar ya zo ne a daidai lokacin da Najeriya ke zaman makoki na sace yara 'yan makarantar jihar Borno da wasu 'yan bindiga suka yi da kuma kisan gillar da aka yi ma wasu yaran makarantar Buniyadi a jihar Yobe. Hajiya Hassana Adamu ita ce kwamishiniyar harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Niger. 27 ga watan Mayu wanda muka sani ne da cewa rana ce da aka keɓe ta Uh, yara ko to amma mu a jihar niger mun ga da cewa ba rana ne da za mu yi buki ba bukin me muke yi mu ta Najeriya yanzu babu zaman lahiya mutane ko ina kake kana nan ne a ɗarɗar ga yaran nan namu da aka kwashe daga Chibok eh, Secondary School wajen su 200 da wani abu ga makarantar mu na Buniyade da wa'annan mutane suka je suka kona suka kashe yaran makaranta saboda haka mun ga da cewa ba rana ne da za a yi buki ba to komi za su gudanar a wannan rana ta yau da zai mai gurbin bukukuwan da ake shirya ma yaran a baya abin da muke son mu yi shine addu'a mun kira malamai da kuma wa'ansu yara ma da za su yi muna addu'a a cikin um, na addinin musulunci da kuma na uh, krista yara za su yi addu'a kuma malaman da muka gayyato daga masallatai da coci-coci su ma za su yi addu'a saboda mu samu zaman lafiya a mu najeriya kuma mu roƙi allah yaran nan da aka kwashe a dawo mana da su cikin ƙoshin lafiya. Hajiya Hassana Adamu, kwamishiniyar harkokin mata ta jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.